sun kai kimanin mutum ɗari biyu da ɗoriya wasu kuma suna cewa mutum ɗari da tamanin da 'yan kai aka kubutar daga hannun 'yan bandiga ɗin a wannan wato daga wani daji da ake kira da suna dajin tsibiri da ke ƙaramar hukumar maradun da ke jihar zamfara wanda a yanzu insha Allahu ta'ala a cikin wannan bidiyo za mu gabatar muku da su waɗannan mutane tare da bayanin wasu daga cikin waɗanda suka yi magana da yawun gaba ɗaya mutanen da aka yi wannan garkuwa da su. To amma kafin mu fara wannan shiri ga dangadan bari mu bada wannan saƙon ga waɗanda suke da fama suke fama da larura da ta shafi matsalar jinsi a auratayya. Farin cikin kuma aurata farin cikin al'umma. Shahararriyar cibiyar magani na kashful ali da ke Maiduguri a babban layi ta zo muku da ingantattun magunguna na gargajiya. Haka zalika wannan cibiyar tana tallata muku ingantaccen maganin maza masu larura. Sannan yana magance matsalar sanyi kowanne Sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes, ko ciwon mara na mata da rikicewar al'ada tare da rashin sha'awa. Waɗannan magunguna kala hudu suna da matukar fa'ida. Ko wanda yake aikata istimna yana biya wa kansa bukata har ya samu matsalar mutuwar gaba ko rashin haihuwa yana magance rashin karfi tare da saurin inzali waɗannan magunguna suna matukar ƙara kuzari karfi da nishaɗi ga ma'aurata tare da zaman lafiya sannan suna ba da ingantaccen maganin diabetes ciwon siga tare da hawan jini dubban mutane sun karɓa kuma sun yaba da aikin maganin a ko ina kuke a faɗin duniya za su tura muku wannan magani har zuwa inda kuke dukkan wanda yake bukatar waɗannan magungunan zai iya kiran waɗannan nambobi kai tsaye waɗanda ba sa Najeriya za su iya yin magana a WhatsApp kai tsaye ta wannan lambar. su suna Maiduguri babban layi saman bene na gefen masallacin Yarbawa shago mai lamba ɗaya. Rahotanni daban-daban sun tabbatar da cewa a cikin wani kasar gomin daji da ake kira da suna dajin tsibiri da ke karamar hukumar wato muradin da ke jihar zamfara akwai jama'a da dama waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su tsakanin mata da yara da ainihin wato ko tsofaffi waɗanda suke so suke jira a basu kuɗin fansa tun tsawon lokaci waɗannan mutane Allah kaɗai san irin daɗewar da suka yi wato wasu su ta iya yiwuwa sun kai shekara ko ma sun ɗara wasu kuma ta yiwu sun ɗauki watanni da dama wasu kuma watakila ma ba daɗe da wato fadawa hannun yan bindiga din ba Allah ubangiji ya kai rundunar jami'an tsaro suka ainihin kubutar da su wani shahararren gidan talabijin mai suna WTV ya rawaito yanda al'amarin ya wakana filla filla ba tare da bata lokaci ba bari in sanya muku bidiyon domin ku zama ganau ba jiyau ba today 187 victims were rescued as a result of the pressure mounted on the bandits by the state government and other security agencies, whereby we stormed Sibiri Forest, where kidnapped victims were kept for various days, some ranging to 52 days, 48 days, 54 days, and 4 months. To ‘yan uwa masu kallo a zahirin gaskiya wannan yana wanke mana wata shubuha wacce ta shiga zakatan mutane na cewa gwamnatin ba ta yaƙi da ‘yan ta'adda kawai ana ƙaryayyaki ne a fitar da bidiyo na karya ko hoto na karya a ce an kashe wani adadi na 'yan bindiga to wannan shubha din ce da zazzaki shi ya fara fito da ita kuma kun ga yadda muka gabatar muku da maganganun wasu malamai yadda suka nuna cewa yaƙi da 'yan ta'addar da ake karya ne to amma kuma ni dama a kullum ban fiye zaƙewa akan bayyana irin waɗancan abubuwa ba duba da kasancewar lamari na shugabanci da lamari na fada da 'yan ta'adda da duk wani abu da ya shafi tsaro wani abu ne wanda sunansa ilimi abu ne da idan ba fannin ka bane ka bar wa ahalin abin su magana to sai dai wani lokacin na kan karfafi ra'ayin masu karyata wani yaƙi da ake da 'yan ta'adda wanda aka bayyana cewa ana yi ko kuma wata magana da ake yada cewa akwai sa hannun wasu daga cikin manyan ƙasa duk waɗannan maganganun nakan gamsu da su idan na ji ko kuma na gani daga ainihin wato ko wasu daga cikin masana sun yi magana a irin wannan akai to a lokacin zargi na yake kara a karfafa. to babu shakka wannan abu da muka kawo muku a yanzu ya kore kowace irin shubuha wacce za a kawo game da yakin da ita gwamnatin ta jihar Zamfara da wasu gwamnatocin ke yi da wato 'yan bindiga da sauran barayin daji Allahumma illa mu ce akwai sakaci da wasu abubuwa na cin amana da sa iya shigowa wato cikin wannan tafiya to amma babu shakka ana yaƙi da 'yan ta'adda kuma ana yin ƙoƙari wajen kubutar da rayukan al'umma. To baya ga haka 'yan uwa a gwamnatin jihar Zamfara ta ci alwashin za ta mayar da waɗannan mutane zuwa gidajensu su danƙa su a hannun iyalansu tare da ɗaukar wato alkawarin cewa gwamnatin za ta ɗauki nauyin rayuwar waɗannan mutane tare da tallafa musu. Sakataren gwamnatin jihar Zamfara shine ya bayyana haka yayin da yake jawabi a wannan taro da aka gabatar. Mai girma gwamnan jihar Zamfara dr honorable muhammad bello Mutawalla maradun yana jinjina ma dukkan wa'anda suka sa hannu suka taimaka wajen samun wannan nasara ko kuma da aka kubutar muna son ku ɗauki wannan matsayin jarawa daga allah kuma allah ya ba ku dama ikon cinta tunda kuka yi hakuri har zuwa wannan lokaci kuma insha Allah muna tabbatar maku da dukkan al'umma da suke wannan wuri cewa gwamnati za ta iya kokarinta ta kula da ku har lokacin da aka hannun taku ga 'yan uwanku an yi tanadin magunguna an yi tanadin abinci an yi tanadin wurin kwana da kuma tsaron ku har zuwa lokacin da aka hannunta ku ga iyalan. To kun ji dai, da haka muna jinjina ga gwamnatin jihar Zamfara game da wannan taimako da ta yi na kubutar da al'umma tare da ba su muhalli gami da kokarin mai da su gidajensu da tallafawa ainihin wato rayuwarsu. to yanuwa uwa mu duba da kyau mu gani abu ne a fili wannan bidiyo ne gashi nan manyan jaridu sun ruwaito zancen shi yake yawo daga jiya zuwa yau kuma a tare da haka ɗin ba a ɓoye waɗannan mutane ba ga su kuna ganin su da haka muke cewa yan uwa dan Allah mu rika faɗin alkhairi ga gwamnati mu takaita yaɗa abin da yake sharri ne wani lokacin ana samun magana ta gaskiya sharri na 'yan siyasa 'yan adawa sukan shigo da maganganu waɗanda za su bayi ga ainihin wato ko ƙin gwamnati duk irin ƙoƙarin da take za ka ga za a zo ana zaginta domin kuwa su 'yan adawa ba su faɗi alkhairinta ba sai in an samu wata zamiya sai su fake da zamiya ɗin su ce ba a yi kwata-kwata don su janyo wa gwamnati bakin jini. To kuma shi kansa yin hakan wani yunkuri ne na su kashewa gwamnatin gwiwa duba da kasancewar galibin 'yan siyasa ba wai suna yin abu ne don Allah ba suna yi ne don neman yardar mutane. To idan aka je aka kashe wa mutane gwiwa game da gwamnati ko ta yin gwamnatin ba ta gani ƙarshe dole gwamnatin za ta samu sacewar gwiwa ita ma da karshe ta daina yin abin da take domin ba a gani to da wanda muke kiran gwamnati da ta ji tsoron Allah duk abin da za ta yi ta riƙa yi don Allah gwamnoni ne shugaban ƙasa ne mu sani cewa ridan nasi ghayatul lan tudrak yaddar mutane wani kurmi ne da ba a riskarsa ba wani wanda zai ce ya sami yaddar mutane ɗari bisa ɗari tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya bar duniya yana da masu zakartarsa da wanda suke ganin bai daidai ba ko kuma ya yi abin da yake zalunci ne a jahilcinsu? su kaga kenan ba wanda zai kwabuta daga tuhumar mutane da su ka su da haka abin da ya kamata ka yi kawai ka yi ka don Allah ba neman yadda mutane za ka yi ba Allah shi ke ba da mulki idan Allah ya so kana iya yi dan mutanen ko mutanen sun san kayi kuma su ƙi zaɓarka ya ƙi baka mulkin sannan in ka tsaya ka yi dan Allah Allah in ya so sai ya baka ko da mutanen ba su zaɓe ka ba zaben da aka yi na ainihin wato tsohon gwamnan jihar Kano a Malam Ibrahim Shekarau aya ne akan haka in ban manta ba a wancan lokaci ba irin habaicin da ba a yi masa ba yana kwamfen a tsohuwar mota in ka gan shi ka san ba mawadaci ba ne ba saɓanin sauran 'yan takara wanda wani bawan Allah muna tare da shi a wannan lokacin yake cewa siyasar ma ta zama shiririta har da wani wai shi shekarau ka gansa to wannan kaga duk yana nuna ma Allah shi ke bayarwa amma a ƙarshe sai da ya gwamna a jere har sau biyu shine gwamna na farko da ya fara yin gwamna a jere sau biyu duk wanda zai yi a bayan sani to saboda haka muke kiran gwamnoni da sauran 'yan siyasa ku riƙa yi dan Allah Allah shi ke ba da mulki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 ku nema a wajen Allah ba ku tsaya kuna neman yardar mutane ba to abin da ke ƙara ƙarfafar hakan ɗaya daga cikin ko mu ce wasu daga cikin mutanen da aka kama sun yi magana da yawun ƴan uwansu suna masu godiya kuma a gaban yan uwan nasu suna jinjina tare da godiya ga gwamnatin ta yadda ta yi ƙoƙari ta kubutar da rayukansu da na iyalansu daga hannun waɗancan azzaluman ƴan ta'adda. Muna matuƙar godiya yanzu a halin yanzu dai ga mun sama da mutum ɗari biyu an aso su daga hannun ƴan ta'adda. Rashin fafutukar da ake yi da su muna matuƙa godiya muna godiya matuƙa Allah ya gwamnati ku Allah ya mana jagora Allah ya kare mu to amma abin tambayar shine ta wace hanya gwamnatin jihar Zamfara ta bi wajen kubutar da waɗannan al'umma daga hannun 'yan bindiga an sami rahoto guda biyu wasu suna cewa bayan fafatawa ne 'yan bindigar suka ji wahala suka saki mutanen yayin da wasu rahotannin ke cewa kawai an tattauna ne tare da yin sulhu da waɗancan 'yan bindiga daga bisani 'yan bindigar suka sako sama da mutum 200 wani bawan Allah daga cikin mutanen da ya magana da yawun waɗanda aka kama bayaninsa yana ishara da ra'ayi na biyun cewa tattaunawa aka yi sulhu aka yi sannan aka kubutar da waɗannan mutane akan da yake yi na ganin cewa ya sasanta da jama'a tsakanin ah, ainihin 'yan ta'adda da kuma al'umma wannan ba karamin fafutuka ce ba muna matuƙar godiya yanzu a halin yanzu dai ga mu sama da mutum 200 an so su daga hannun 'yan ta'adda ƙarƙashin da ake yi da su muna godiya ga gwamnati ok to ma to to to to ma da ƙarƙashin fafutukan da ake yi da su muna matuƙar godiya muna godiya matuƙa Allah ya ta gwamnatin Allah ya mana jagora Allah ya kare mu To saboda haka ‘yan uwa idan kun fahimci bayanin wannan mai jawabin na ƙarshe sa a fili tana nuni da cewa ta hanyar sulhu ne gwamnatin ta kubutar da waɗannan bayan Allah to babu shakka hakan shi ma abin a yaba gwamnati ne ko ma a ce shi ne mafi kyawun abin da za a yaba mata da shi domin yaƙi ba alkhairi ba ne inda zai yiwu a ce 'yan bindiga su zo a yi sulhu su ajiye makamai su tuba su zama mutanen kirki kuma a yi alkawarin yafe musu inda hakan zai yiwu kuma su kiyaye to wasulhu khair sulhun shi ya fa alkhairi amma dai abinda da ake jin tsoro mutanen mayaudara ne ba su da alkawari sai dai fata muke Allah subhanahu wa ta'ala da ya shiryar da su ya sa su zama mutane na gari su ajiye makamai domin ƙasa ta zauna lafiya wannan shi ne ƙarshen wannan shiri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya ya taimaki ƙasar mu Najeriya wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh